Uh, jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake sanar da ku a cikin aji namu na biyu wadda muka bashi na kanin wato programming a yaren hausa da kuma turanci a yau aji namu na biyu wadda kuma zai kasance aji na farko da za mu yi magana ne akan wato programming language wadda ni ma misali zan gabatar kamar yadda na ce za mu yi bayani ne akan programming da yaren hausa da kuma yaren turanci wadda ba don kai bane domin mu taimaka mutane mu wadda suke so koyi programming language ɗin da yaren Hausa. Wadda al'akasari da yawa mutane sukan iya koyon programming ne da yaren Turanci sannan kuma yana ba su wahala ta wajen fahimtar yaren. Ni ba Bahaushe ba ne, zan iya ƙoƙari na gan cewa na ida wannan saƙon ya iso gare ku ta yaren Hausa. Sai ku yi haƙuri da ni yadda hazancin Hausa na take. Da haka bari mu je kan karatun kai tsaye. kamar yadda nace za mu yi magana ne akan programming language me ake nufi da programming language programming language kalma ce guda biyu a wajen programming da kuma language programming is the process of you giving instruction to the computer to do one or two things for you while language is a system of communication either by written or spoken which is used in a particular area or country da haka programming language ba komai bane illa yaren da computer ya sani ta wajen bada umarni kamar yadda nace bai kamata kai tsaye kawai mu je kan ga sanin me ake nufi da programming a language ba ya kamata mu san me ake nufi da program programming da kuma programmer idan muka ce program is a set of instructions that tell the computer what to do wani tsarin umarni ne wadda ake ba wa computer domin ya yi wani abu ko kuma ta aiwata wani abu da muka ce programming a lokacin da kake bada da umarni wa computer maka wani abu kana programming wato the process of you giving instruction to the computer to do one or two things for you at that stage you are programming and uh, when we talk about programmer it's nothing else it's somebody who give instruction to the to the computer in order to do one or two things programmer ba komai bane shine mutumin da ya bada da umarni wa computer computer wani abu shi ake nufi da programming kafin mu je kai tsaye yawanci a secondary school ko primary school ko kuma in ce a jami'a an sha tambayan mu computer only understand 0 and 1 da haka za mu je kai tsaye inda za mu gano cewa yaya computer understanding instructions naka tunda yaren computer an ce mana is 0 and 1 da haka za mu yi bayani ne daki daki daki saboda dukkan mu fahimta kafin mu kai ga ba da umarni wa computer da haka za mu fara ne da abin da ake ce da shi high level language da kuma low level language idan muka ce low level language ana ce da shi idan muka ce low level language is a type of programming language that contain basic instruction recognized by the computer because they are binary ticket yes of course of course and we all know that computer only understands zero and one. so akwai kuma abin da ake ce da shi types of low level language ana ce da shi machine language and kuma assembly language idan muka ce machine language is the language that the computer understand in form of zero and one while the assembly language is also Machine is also low-level language, but is more closer to human language, meaning it's well understood by the human. And then we have what we call the high-level language. High-level language are English-type language, in other way around a human understandable language. Wato high-level language yana ba dama programmers su rubuta programs ba tare da wani umarni ta gefen central processing unit wato CPU. Now, we have example of high-level language. We have Java, We have C, we have C++, we have Fortran, we have Visual Basic, and so on. So all these are all example of high-level language. Why did I say it's a human understandable language? For instance, whatever we do is based of our language, based of our understanding. Yawanci muka yi wani abu akan computer, yawanci muna iya yin shi ne base of what? Base of abin da muka fi sani, abin da muka fi fahimta muke ba da kwamfuta umarni. For instance, mun fi uh, for instance mun fi sanin cewa uh, idan a Excel mukan iya ba da umarni ne ta gefen wato eh, computing student results misali a ce ka yi adding totals ya ake haɗawa formulas ake bada ne eh, formulas ake da a exact din domin ya bamu ansan mu da haka ashe muna bada formula bisa me bisa fahimtar mu da kuma bisa yadda yaren da muka ɗauke shi haka muke bayarwa kenan high level language ba komai bane illa yaren da mu muke aiki da computer muke bada shi based of fahimtar mu That's simple about high level language. That is why I classify him as what? As human understandable language. Sannan muka ce, the example of high level language, muna da Java, muna da C++, muna da Fortran, muna da, you know, basic all these are all example of high level language. Kafin nan ya kamata mu sani what are the difference between high level language and uh, low level language. And the difference between high level language are and uh, the difference is between uh, the difference between high level language and low level language one which is they allow programs to write they allow programmers to write programs that are not dependent on cpu while in low level language the programs are machine dependent language here they are human understandable language in low level language they are machine understandable language and uh, three says program written in high level language must be translated into the language the computer understand while in low level language the code are directly understood by the computer so ka gani a high level language dole ne duk abin da kai high level language computer ce a'a dole dai sai an converting nashi into yarensa kenan whatever you do as in base of your own language which is the high level language needed to be translated back to the machine language kenan duk abin da za yi a computer ka tabbata cewa fa shi ba ba abin da ya sani sai zero and one duk abin da ko a excel ko a wani language ko duka ya ce tsaya dole sai na komar da kai zuwa yare na that is one high level language needed what to be translated back to the language the computer understand and in that low level language they are machine understandable and in that low level language the code are directly understood by what by the computer which is the machine da haka duk abin da zamu yi a computer ko ma mai kai sai ka ga computer sai ɗaya an komar da shi zuwa 0 and 1 to yaya ya koma wani language is serving in between the high level language da low level language akwai abin da ake ce da shi interpreter sannan akwai abin da ake ce da shi compiler shi interpreter or shi compiler will compile everything shi zai converting duka programs din gaba daya sai ya wa ba machine language while the interpreter will interpret line by line code line by line instructions kafin ya execution misali a ce kaman wannan line code da ka bada umarni ne wannan ma layi to interpreter will interpret the line and execute ya koma na biyu ya koma na uku haka aiki interpreter but the compiler will what compile everything shi translator shi ke ba da dama ya translating duk abin da yake wato yake high level language zuwa low level language wato shi serving tsakanin uh, high level language da kuma machine language so whatever you do being either in excel being either in any programming language so the translator needed what to be translated back to what to the machine language which is zero or And one of the advantage over low level, uh, high, high level language over low level language is that because they are easier to read, easier to use, and also easier to write. That's simple about that. So anan aji na za ta dakata inda za mu yi magana a next aji namu da za yi bayani da matuka akan yadda wato yadda ake developing software. Wani language za mu yi aiki da shi C++ ne, Java ne, uh, Fortran ne da dai sauransu. Amma ina gani abin da ya kamata mu ɗauka shine Visual Basic wanda zai fi ba mu dama mu gan cewa mun koyi ta a cikin sauki saboda in ka duba visual basic uh, is more closer to human because the syntax look like English language and it is very, very easy to use. And uh, in our next class, we're going to know what are the important of uh, Visual Basic, why Visual Basic, and what are the visual, uh, what are the characters that is acceptable in Visual Basic, that is the character set, and uh, also what are variables and how to declare variables, what are the invalid and invalid variables, you know and what are the data types we have in Visual Basic and all this idan wannan kuma shirin ya ƙayatar da kai da haka muna buƙatan kai mana subscribing kai mana liking domin zai ba mu ƙarfin giwa domin duk lokacin da muka ɗora wani abun da ya shafi programming mun tabbata za ka same shi kai tsaye kuma mu a shirye muke domin mu baka shi da haka bisalam